da alamun duk da hakurin da mahukuntan najeriya suka bai wa ƙasar saudiya wasu kungiyoyi a najeriya ba su ma da dara ba na yin kira da a binciki wayanda ke da hannu a badakalar bacewar wannan dabino a kwanakin nan ne ma dai ofishin jakadancin saudiya a najeriya ke bayyana cewa kasar ta aiko wa najeriya tulin dabino domin buɗe baki ga 'yan gudun hijira kuma idan mako za a tuna ministan harkokin kasar waje hajiya khadija bukar abba ibrahim ta koyi alkawari ne da fara cewa za a ma raba kayan ne musamman ga 'yan gudun hijira da ke yankin arewa maso gabas wanda rikicin boko haram ya fi shafa to sai dai yanzu haka wannan dabino na ma yawo a kasuwa musamman a babban birnin tarayyar kasar abuja ana saidawa sulalewar dabinon zuwa kasuwa yanzu haka ya ja cece kuce da kuma martani inda ko 'yan fafutuka da kuma ƙungiyoyin yaki da cin hanci da rashawa a kasar ke kira ne da a bincike waɗanda ke da hannu a wannan badakalar malam yakubu musa uba da ke zama shugaban kungiyar wakilan kafofin yada labarai a jihar Adamawa wanda kuma shi ma ya fito ne daga yankin da rikicin Boko Haram ya shafa yace su yi mamaki da wannan abun da ya kira abun kunya gaskiya wannan abun kunya ne abun takaici ne ta mun Najeriya kuma ta ba kasar Saudiya hakuri yayi eh to ai bai kamata ya tsaya nan ba kasar Saudiya ma ana so su turo dubini dubino ko abin da ya bi dubino nan gaba dole sai sun ga an matakan ɗaukan hukunci akan wanda suka yi wannan aikin in ba haka ba shi kenan nan gaba za a turo wa najeriya duk wani taimako za a kai wani waje sauran kasashen kuma masu taimaka mana sun ji sun gani in ba mu ɗau mataki ba to wani taimakon da muke tsammani daga waje gashi nan su european union ne eh, united nations ne da kasashe da yawa sun yi alkawari najeriya alkawarin taimako na biliyoyin dololi don taimaka yan gudun hijira musamman ma arewa maso gabas baki daya in kuma aka bar wannan abin ya shiri da ciyaka to za a ce in har dibino ma za su karkatar to sauran taimakon ma wayannan da suka alƙawar za su ce to tuni dai gwamnatin tarayya ta bakin ma'aikatar harkokin kasar wajen ta ba wa kasar saudiya hakuri inda ta ce wasu bata gari ne suka yi awo gaba da dabinon bayan an kai inda ya kamata a raba su to ko wannan bayani da gwamnatin ta yi ya wadatar dr aliyu tilde na ma cikin waɗanda ke bin diddigin wannan batu yanzu ya ko bayyana abin da ma suka bankaro da kuma abin da ya kamata a yi kuma mu ban damuwar ma bayan an gano eh, eh, eh, wane ne ya aikata to a dawo mana da dabinan mu hmm. a rarrabawa bayin Allah dan kila akwai su a dankare a wani waje muna ga ya kamata a ce an zurfafa bincike da sauri a kan eh, ina suka yi. Babban abin shine kaga ana ta zargin cewa malamai ne ana ganin kuma tun da ita daga eh, kasar da jiya ne har ana azawa cewa akwai wani bangaren malamai wanda suke shiri da su wanda su ne suka aikata wannan a zahiri kuma abubuwan da suke fara bayyana ba haka bane kan ma babu hannun malamai ma duk da abin ya kare ne akan jami'an gwamnati to kaga zai zame zalunci idan ba a yi bincike ba aka fito da waɗanda suka yi saboda zaton mu zai yi ta komawa kan wasu wanda kaga kuma za mu ci ba da haƙƙi ba kawo yanzu dai duk kokarin da na yi domin ji daga bakin jami'an gwamnatin kasar abun ba ya citura domin kowa ka tuntuba cewa yake ba da shi aka yi ba yayin da a bangare guda ko yan fafutuka ma ke maza lambar da a yi bincike wanda kuma lokaci ne kawai ke iya tabbatar mana da shin ko za a yi binciken ne ko kuma a. ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya